tsaka mai wuya. Ya kamata daga fadan sarkin musulmi mai martaba, fadan sarkin Kano, Emir Abzazar, sarakuna a a same su, a ce ya kamata fa a kira mutanen nan to Mun ga abin da ya faru a Rwanda, mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia. Mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu. Ai ban yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya bamu ba. Wai an ce October 1st mutanen nan su bar arewa. In October 1st ba su bar arewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan ba za ce yan arewa suka tada jima ba mafi alheri mu a ganin mu shi shine a haƙura a ba wa kowa yancin abin da yake so wanda ya ga cewar yana son ya ci gaba da zaman najeriya ya zama a cikin najeriya da shi wanda duk ya ce a'a shi baya san najeriya yana so ya ƙasar kansa a ba shi dama ya ƙasar kansa don mu zauna lafiya in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito su ce an ba su lokaci kaza ba Jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC barkan ku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya. Wai me bambancin matanin da shugabannin arewacin Najeriya suka mai da matasan da suka yanka Ibo wa'adin su bar yankin nan da watan Oktoba da kuma wanda shugabannin Ibo suka maido ga kokarin da Nnamdi Kano yake kulle yau na ganin an samu jamhuriyar Biafra. Sannan me tasirin wa'adin da su ma kungiyoyin Yarba suka yanka Ibo din kwanakin baya irin wannan. ba da bayan haka in abin arewa da kudu su rabu ne ashe kowacensu kuwa za ta yi tsaya kan kafafunta duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba shirin mu na yau inda muke ci gaba da bin bahasin wannan al'amari a muhawarar da muka shirya tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya wato Sharif Ashif sura na kungiyar 'yan arewa ta coalition ta Northern Groups kenan wanda su ne suka fara takar wannan al'amari na bayo ibo wa'adi. da kuma Abdulsalam Muhammad na wata kungiyar Arewa din mai suna Northern Youth Council of Nigeria wanda ke dawa da wannan mataki na su Sharif din na cewa wani ya tashi daga wani yanki na Najeriya ya koma wani guri. Yau za mu tashi ne daga maganar irin karfin da madugun matasan Ibo masu kokarin neman ganin an kirkiro kasar Biafra wato Namdi Kano yake ta samu ne na jayayya da hukuma. amma abdulsalam eh, ina jin kana jina ko ina jin ɗaya daga cikin hatsauran da ke tattare da cikin abin nan ka tuna kwanan baya su nam da kanu sun ba da doka ko umarni wa mutanen su cewa kada su fita waje ranar da ake wannan bikin tuna ita baya faɗan da waye waye ma idan mutum eh. ɗaya karfi haka shi kaɗai yana ga mutanen eh. jihohi da yawa cewa ku yi kaza kuma su bi ɗin Eh, ina ji yana nuna abubuwa biyu na farko sun yarda da abin da yake na biyu kuma ya yi karfin da zai iya cewa a yi a yi ko kuma a daina a daina ba ka ganin wannan kamar yana neman ya zama wani kishiya a wurin hukuma wurin gwamnati yawwa ina da kanun nan ya fito ya ce ba za a yi ɗanan bara election ba a november ba za a yi election ba 2019 waye ina da kanu abin da nike so ka gane matsalan maganar ina da kanu ba da yan arewa ba ne sanin shi da federal government ne duk abubuwan nan wanda yake faɗa ya kamata a kama shi a daure shi ba wai mu kuma mu biye ne kai kamanta abin da buhari ya faɗa tambaye ke media chat a kan su da suki da inan da kanunan ya ce laifukan su is a eh, treasonable offense me yasa dokanmu yanzu ba za ta iya je ta yi abin da ya kamata ba ka gane abin da nake faɗa eh, yanzu abin da su sharu da sura suke yi in ka duba wani gefe su ma ba laifin su bane because judicial system mu is weak our security agencies agencies mu ba su aikin don su biya ya kamata su yi aiki mutum ya fito da irin wannan kalma ya ringa faffaɗin irin abubuwan nan a ban shi bai kamata ba abin da ya kamata su shagu na su rasu ƙara yi ya kamata daga fadan sarkin musulmi mai martaba fadan sarkin kano emir abuzazza sarakuna a je a same su a ce ya kamata fa a je a samu shugaban kasa kuma taimakin shugaban ƙasa ko shugabannin national assembly a kira mutanen nan to order yanzu ka ga su shagun na sira sun biye min shi yana faɗa wannan yana da makamai yana da wannan yana da wancan yanzu mu mun fito wai an ce october 1st mutanen nan su bar arewa in october 1st ba su bar arewa ba wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan ba za a ce yan arewa suka tada rigima ba Mhm. zaman lafiya muke son a kasar nan to shikenan abin da muke so in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun yi arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba to yayi haka nan ina zuwa um, malam sharif akwai wani abu da na lura da shi kwanan baya na ji su ma wasu kungiyoyi na yarbawa sun yanka wa 'yan kabilar ebo irin wannan wa'adi da kuka yanka musu na cewa lallai su ma sashi suna in ka sa ne ba ganganin da shi namdi kano yake yi daman yarbawa ne da mutanen arewa ya sa a gaba sannan kuma kun gaya mutanen arewa da suke can kudancin najeriya su shirya su kimtsa su bar wurin a daidai wannan lokaci na oktoba din ba ka ganin wannan wannan matsayi da kuka dauka yana da hatsari a kusan ya shafi dukkan kasar baki danta ma to malaliyo abin da za ka auna nan gurin shi ne kullum abin da nake so a fahimci ma a cikin abin da muka ɗauka shi ne mutanen nan sun yi yaƙi da najeriya shekara hamsin da ta wuce sun yaƙi kowa ya san an yaƙi a najeriya yanzu ka sake dawowa da maganar yaƙin nan kuma yadda suke faɗar yaƙin ya fi na wancan lokacin da aka yi ɗin yadda suke ƙaurara abin yaƙin nan su tsara a yaƙin nan mafi alheri mu a ganin mu shine a haƙura a bawa kowa 'yancinsa abin da yake so wanda ya ga cewar yana son ya ci gaba da zaman Najeriya ya zauna a ci gaba Najeriya da shi wanda duk ya ce a'a shi baya son Najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasar kansa don mu zauna lafiya mu zauna muna wannan auren muna kallo ana hura wutar yaƙi a tsakaninmu mun ga abin da ya faru a Rwanda mun ga abin da yake faruwa ya faru a Somalia kasashe biyu a kusurin Afirka mun ga abin da ya faru mu zauna mu ce sai wannan ranar ta zo ta same mu ai ban yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya ba mu ba abin da nake so a fahimta malam Aliyu ka duba innan da kanu in ya fito wa'anne mutane ne kake kallo a tare da shi matasa ne daga shekara goma sha takwas zuwa shekara arba'in da biyar su ne za a gani su ne kaso casa'in bisa ɗari na wanda suke bin sa so da ka ga wa'annan mutanen fa ko muna so ko bana so su ne fa za su gaji kasar nan da shekara ashirin su za ta kai a shugabancin kasar nan. A nan Sharif akwai mutanen da suke tambayar cewa idan aka ce ma a zo a yi ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya ta zo ta shirya ɗaukar ra'ayin jama'a ina kuke so ku zauna ya ina son in zauna nan ba son in zauna nan. Ka dubi Arewa a matsayin ƙasa ka dubi Ibo a matsayin su ma ƙasa ta Bayafara. A halin yanzu da ake zaune ko ana so ko ba a so kowanne yana cin amfanin wani ta wata hanya. a zaman da ake domin yanzu almisali da sukan ce ai ibur din da suke zaune a arewa galibin duk sana'o'i yanzu in mota ka ta lalace ma ran lahadi in baka iya gyara ta sai gobe don ba sa nan sun rufe shagunan su tunda mutanen mu ba su sana'o'i kaza da kaza da kaza da kaza su ma kuma ana cewa idan suka rabu da arewa za su fuskanci wahala wurin samun abin da za su ci da za su sha da sauransu mutanen Najeriya da yawa zuwa yanzu masu magana ba sa son a raba Najeriya sam amma yi tunani mana idan aka ce arewa yau a matsayin ƙasa ibo a matsayin ƙasa kana ganin ƙasashen za su iya rayuwa ma ba abin da zai hana su rayuwa malam Mustapha ba abin da zai hana ba abin da zai hana su rayuwa abin da ya kamata mutane su fahimta cewa shi fa ci gaban ƙasa ci gaba a duniya a ko ina yake wato kwanciyar hankali da zaman lafiya shi ke kawo ci gaba na tattalin arziki da bunƙasar ilimi da walwala ta rayuwa to aka zo wani matsayi da aka nuna cewa za a yi tashin hankali ake ta kirari na tashin hankali da garari kuma ake nuna abin a sarari gashi kana kallon sa to ba gara ka zo ka zauna dama an san cewar ita iwan lokacin wato wato sai an gumi ake su kuma ake kuma daidai da wuya sai an sha wuya sannan a koma daidai kuma wuya wuyan da mutane suke faɗe wallahi ba ka take ba mutumin arewa duk sana'ar da iba yake arewa mutumin arewa akwai mai yin irin ta harkar magani harkar kawo kayan jini harkar kawo fara na motoci sun fi mutanen mu yawa a ciki yau idan mutanen mu babu ido shi kenan za su ɗauki kasuwancin su su riƙe kuma ka ga kasuwancin ya ci gaba komai ya zauna ya zauna daidai an zauna cikin zaman lafiya idan da zaman lafiya ba abin da ba za a iya yi ba. To na zo mana Aliyu. Na na dama wurin ka zan Abdulsalam ina jin ka ci gaba. Ya yi magana Somalia ya yi magana Rwanda bai yi maganar South Sudan ba. wanda suka samu 'yancin kansu kwanan nan abin da muke so shari'u ya gane shine mutanen nan daga baya za su so su fi mu gaskiya in ba wai dai Allah ya kiyaye ba ni na a kan magana na me yasa ba wasikan nan na biyu wanda suka yi suka so yi ba kafin suka fito da wancan threat magana kamar kwai ne in ka faɗa in kwai ya faɗi a ƙasa ba za ka iya kwashe ta ba malam aliyu da malam sharu da wanda suke jin wannan maganan abin da ya sa kuka ga mu mun ce a'a kai magana nan mai gidanmu babanmu elder statesman professor ango abdullahi ya fito ya goye bayan abin nan ni na san shi ba munafiki ba ne kamar wasu wanda suka gani su za su zama governor forever wanda ba zai taɓa yiwu ba Allah yarda zuwa 2019 za ku a gidan gwamnati amma abin da muke son mutane kamar su shagun na su za su gane shi ne in abin da ya barka by october 1st Allah ya kiyaye Allah ya ga ba zai faru ba manyan mutanen nan wanda suke zugi-zugi irin abubuwan nan suna fa za su bar ƙasar nan fa da yaransu za su bar ƙasar nan da iyalansu za su bar ƙasar nan da yan uwansu mu yaran talakawa wanda iyayenmu bai satan gwamnati ba wanda iyayenmu mu a contented wanda abin da Allah ya ba su ne fa za mu sha wahala ka gane mun da rike faɗa mm. ina so ka fito yanzu ka ce kun yi kuskure akan declaration din na na Kaduna wanda kuka yi da kun sani abin da letanan na biyu shine za ku yi amma in ba wai ya ce haka ba ai bai kyauta ma mutanen arewa ba in wani abu ya faru on or before october 1st wallahi tallahi za ce arewacin najeriya ne suka sa aka raba najeriya To gaishe ku malamai to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku Allah ya kai mu makon gobe wanda kuma zai taɓa abubuwa da dama kamar maganar hana makiyaya Fulani kiwo a jihohin kudancin Najeriya da kuma ko shugabannin arewacin najeriya din sun bai wannan fifiko kamar yadda suka bai maganar matasan nan da zargin da ake yi na cewa wasu daga cikin matasan da suka tado da shi wannan magana wa'adin da aka bai inyamin din wato irin su yarima shitima suna da wani buri na siyasa yanzu zai muna dada godiya ga su bakin namu sharif Ashim nastura da kuma abdulsalam muhammad tare da madina dauda wakilin mu ta abuja da ta taimaka aka haɗa shirin nan ga madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington